ƙarshe dai fadar shugaban najeriya ta fito ta ce ba gaskiya ba ne raɗe-raɗin da aka yada cewa shugaba buhari zai garan bawul ga gwamnatinsa inda har wasu kafafen labaru suka yada cewa shugaban zai sauke ministoci akalla goma da sauya waɗanda ba su da ƙwazo wajen aiki kakakin shugaban garba shehu ya shaidawa muryar amurka hakan a wata zantawa ta musamman wannan magana mu makaranta ta muka a gidajen jaridu domin sati da ya wuce satin kirsimati shi da kansa shugaban muhammadu buhari ana taron majalisar ministoci shi kansa ya tada wannan magana cikin raha yake cewa shi ma fa ya ga wannan magana ana ta yada ta cewa wai za a canje minista yace to shi ma bai santa ba to yau idan shi shugaban kasa bai san da magana ba wanda ministocin nan shi ke da ikon ya nada kuma ya cire wannan magana mu ba mu san inda aka samo ta ake yayata ta ba ko kila gani ake sabo da yi ne idan an kai shekara ɗaya ko kusan biyu a harkar gudanarwa akan ɗan yi sauyi saboda a samu wasu daban su taka rawa eh duk wanda yake da ra'ayi akan wannan ko zai iya faɗar ra'ayinsa amma ra'ayi da yake da muhimmanci akan wannan magana shine na shugaban kasa shi zai sa a yi shi zai sa a fasa na tabbatar miki idan ya shirya zai yi wannan canje-canje za a sanar da jama'a a ce lokaci ya yi gashi abin da za a yi da wannan musantawar dai wasu manyan magoya bayan shugaban Najeriya da suka sha gwagwarmaya a takara tun shekara 2003 na da ra'ayin yin garan bawul ɗin shine mafi a'ala. ga abin da ɗan gani kashenin shugaba buhari ciro ciroman bakan daura ke cewa yo in dai har allah sa janar muhammadu buhari shugaban ƙasa kasar ƙasar nan ya canje canjen gwamnatin shi to billahi lazi la ilaha illahu ya yi farga da ya yi farga jaji yanzu ya yi farga sosai domin dalili wa'annan duk wanda ya tara ka gindin shi ba wanda za su taimake shi bane ya taimaki talaka dukansu mutane ne wanda suka yi corruption saboda haka babu wani abu dalili wanda duk da ya kawo din ne ba su mukamin ministocin nan mafi yawansu biyu bisa uku ba za su taimaka masa ba wanda za su taimaka janar muhammadu buhari ne hankali ba su ne amma yanzu in yi wannan in har dai gwamnatin tarayya za ta yi wannan canje canjen to yanzu ne kila in ta yi tunda ta gane menene ake yi ta gane lalata duk da suke yi ya hango ya riga ya gane to yanzu ne in har da gaske ne in an canza a canza da in har ya canza to yanzu ne zai kawo mutanen za su taimake shi amma wannan ba su taimakon shi in za su kira dubu da shi wala ba su taimakon shi ba ma su taimakon shi ba A nasa bangaren malamin Islama husaini Zakariya ya ce addu'a shugaban ke bukata ba garan bawul a gwamnati ba. sai mu roƙi Allah ya sanya shugaban nan da Allah ya ba shugabanci ya jajirce ya dogara ga Allah subhanahu ta'ala duk abin da ake faɗa na cewa an jefe shi ko an mai mu ya kau da kai daga wannan isan cewa Allah shi ke zartar da abin da ke da kyau da abin da bai da kyau babu wani abu wanda zai faru sai abin da Allah ya so ya faru sai kuma Allah ya kaddar zai faru hadisai da ayin qur'ani sun tabbatar da haka cewar inda dukkan al'umma za su taru da halittu gaba ɗaya su taru su yi mitin su ce tun mu amfanuwa ne da ƙwarza ne guda ɗaya ba za su iya ba sai abin da Allah ya rubuta mu wannan mutumin zai samu yanzu dai kamar yadda garba shehu ya faɗa sai a jira sai shugaban ya yi wannan niyya za a ga abin da zai faru madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya